السلام wa rahmatullahi wa barakatu wadda su ƙara tabbata ga Allah maɗaukaki sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga sayan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu. barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci daren alhamis daren ashirin da uku daren ashirin da hudu ga watan almuharram hijiran annabi sallallahu alaihi wa Sallam shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da takwas wadda ya ce da takwas ga watan bakwai miladiya dubu biyu da ashirin da shida mun haɗu a wannan masallaci na masjidu imami ramadan yusuf ta ramadahu allahu bi rahmatin bin inda muka saba haɗuwa domin karatu cikin wannan littafi mai albarka alƙaunin mufid fi sharhi kitabin tauhid na fadilat shaykh al'allama muhammad bin salih ibn al-usaymin rahimahullahu ta'ala yau kuma shine darasinmu na goma sha biyu muna karatu muna bayani cikin hadisin Mu'ad bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu wa arda da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tambaye shi ya Mu'ad tadri ma haqqu Allah 'ala al-'ibad wa ma haqqu al-'ibad 'ala Allah qultu قلت wa rasuluhu a'lam قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيبتكلوا ما كان بياني أفشن ونن حديث لوكتي يهالنسا a zamanmu مدى ta muka jinkirta sauran bayanan zuwa yau amma kafin nan a katin da ya wuce akwai maganin da na nakalto daga kita littafin ta'alimul muta'allim da muke magana akan nau'ukan jahilci a jahilcin da ake uzuri da wanda ba a uzuri na ce shi magabata suke cewa duk da wasu suna jingina abin zuwa ga annabi sallallahu alaihi amma bai tabbata ba cewa ana cewa kun aliman aw muta'alliman aw shine ce aw sa'ilan wa la takun raji'an haka na faɗa wannan yadda na faɗa ɗin kuskure ba mun tashi bayan Allah nan dattijon nan ya tunatar da ni kuma yadda ya tunatar da ni shine daidai abin shine kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw sa'ilan aw wata riwaya aw wata riwaya kuma aw muhibban lil khairi ولا تكن الخامسة فتهلك zama malami ko mai koyon karatu ko mai sauraron karatu ko mai son karatun mai tun masu karatun ko ko mai tambaya game da karatu hudu kenan ku kar ka zama na biyar in ka zama na biyar to sai ka halaka shi wanda babu ko ɗaya daga cikin hudun da yake shi ba mai alami ba ba ɗalibi ba ba mai sauraro ba ba mai tambaya ba shi kawai banza ko haka ba yauwa to kar ka zama kar ka zama haka in ka zama haka fatahlik sai ka halaka Allah ka kiyashe mu halaka ko muna roƙon Allah ya saka ba ya saka miki da alkhairi da ya mana wannan tunatarwa tunace miki nan gaba ana karatu ya tunatar lokacin kowa na nan zai yi wa yau mu manta dama karatun muna ma juna ne ku aka koya muke mu koya ne mu zo mu faɗa ya iya koya mana ba mu gane ba sosai kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam fa rubba muballigin qaw'a min as-sami shi wani lokaci ana samun wanda yake sauraron mai isarwa ya shine isarwan fahimta haka manzo Allah ya faɗa shaka isar da sako amma wanda ya saurare ka sai shi ka fahimtar sako an gane ku cikin littafin malawakar gumi Allah ji kanshi ya gafarta mishi ma ba a san manufata da hauta. da malam jalo jalungu ya fassara zuwa larabci ya bada labarin malamin da ya karatun misala a gurinsa yake malamin ya tsufa su suna karatu malamin sai rinka fassara su birane ba daidai ba in ya fassara ba daidai sai wala kogo ke kemishi malam ko duk ka ne in malamin ya kalla sai ce eh haka ne abin da ka faɗa na shi ne haka sai karatun sai karatun ana kai karshen littafin sai malam ya ce mala ku gumi to ni kuma ka fara koya mun daga farko don na doka sai ni fahimtar risala shi ce malam ya ce wallahi sai ka koya mun shi kuma aka aka shafa fara karatun da farko ko malam ka gumi shine ne malamin malamin kuma shine ne dalibin kuma aka aka karatun daga farko har zuwa ne saboda ka shi karatu na Allah ne yana fahimtar da wanda daga dama ne an ku in kai fada da mutum da fahimtansa ya fi kasa to da Allah kake ta. an gane ku kana kula da Allah ne kuma mutum ya fi ka fahimta ba ya nuna cewa ya fi ka ilimi kowa da kafan da Allah ke ba shi wani za ga Allah ya fi ka fahimta a fanni kaza amma kuma da za a je wani fanni kai ma karfi shi ne fahimci kowa ya yi da falalan da Allah ya mu kowa ya zauna lafiya Allah ya dakatar da mu wannan hadisin da muke magana a kai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambayi mu'ad bin jahal menene haƙƙin Allah akan bayi ah, ko menene haƙƙin bayi akan Allah mu'ad bin jabal radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu ya faɗi cewa Allah da manzansa su suka fi sani wannan yana daga cikin tabi'a ah, ta sahabbai kuma maluma magabata su rayu a kan irin wannan ɗabi'a ne sun karanta shakar sami wal na ibnu jama'a Allah ji kan shiga farta mishi ƙarƙashin babi da yake magana akan abin da ya shafi yadda talibi zai mu'amalanci malaminsa a majalisin karatu haka ma shek Salih Al-Usaini hafizahullah yana da misala da ya kulasatu ta'azimul ilm shi ma ya kau wannan maganan haka malam ibn rajab alhambali a cikin bayanu fadlil ilmi bayanu fadlil ilmi salaf ala ilmin khalaf yayi wannan bayanin magabata suna da wannan so da in ana zaune a gaban malami ba kowace tambaya ba ce in malami ya yi talibi ya yi sharaf ya ce ga amsa an gane ku akwai tambayan da malami zai yi a gangan ko da wani abu ya faɗo a zuciyarsa game da amsar to ka fawwara amsan zuwa ga ka nuna baka sani da lokacin da malamin zai maka bayani ya ƙara maka akan abin da ne ka riga ka sani shirga ka sani walma suna wannan kuma suna kafa hujja da irin waɗannan tambayoyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai ko hadithu jibril kuka taruna man sa'i sai ne Allah wa rasuluhu a'lam kuka sai ce fa innahu jibril atakum yu'allimukum dinakum to haka ma anan an ya tambayi mu'az mu'az bin jabal radiyallahu ta'ala anhu yace Allah wa rasuluhu a'lam kaga ga la bai aka ce mu'az bin jabal bai san cewa shirka shi ne mafi girman laifi ba ko ba za ka ce bai san cewa tauhidi shi ne mafi girman gaya zuwa ga Allah ko amma kuma haka suke yi ko da su nuna cewa ko da suna da kwayoyin samun neman ƙarin fa'idoji daga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu cewa mafi girman haƙƙin bawa haƙƙin Allah akan bayi shine kasu bauta masa kasu shirka da shi mafi girman haƙƙin Allah haƙƙin bayi akan Allah shine kada ya azabta da wanda bai yi shirka da shi ba wanda bai shirka da Allah da komai ba ko kuma bayanin cewa shi wannan haƙƙi din Allah ne ɗora ma kansa ba bayi ne suka ɗora ma Allah babu wanda ya yake ɗora ma Allah wani abu na wajibi ko ba haka Allah madaukakin sarki shine ga dama ya dora ma kansa kamar da ya fara ka tawa rabbukum ala nafsihi الرحمة من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب wa بعده وأصلها فأنه غفور رحيم Allah ne yake dora makansa abin da gada mai dora makansa kuma yana dora makansa ne don falala da rahama da tausayi ga bayin an gane ku to ma ah, ma'azubin jabal ya ba da wannan ansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi wancan amsa shi ma'azu mi jabal sai ga to ai ga wata abin wata gara ba ce da akwai bukatar mutane su sani take afala ubashirun na ce ya rasulullah shin ba zan yi ma mutane bishara ba ba zan je fara sanar da mutane ban cewa jama'a to ku saurara duk wanda mutu baya shirka ga Allah da komai to tabbas ya shiga aljanna ba zan je ta yaɗawa ba in ta yadawa an gane ku shi ne malam ana yake cewa ai a askutu la ubashirin nas yanzu rasulullah in yi shiru sai in faɗa ma kowa ke wannan maganan ai ya kamata a ce kowa ya sani ai ko an gane ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine malam yake ah, ma'anan al-bushara yake wal busharatu hiya al-ikhbaru bima yasuru haka ce bushara shine a ba mu da labarin abin da zai faranta rai shine ma'anar bushara yace wa tustamal fi ikhtari bima yadurru amma kuma wani lokaci ana amfani da bushara a abin da kuma zai cutar Qur'ani ma yayi amfani da wannan ko fatan Allah fa bashirhum بعذاب أليم سورة الانشقاق haka cikin suratu suratu tauba da Allah yana magana akan waɗanda ba ku bada zaka kuma Allah ke fabashirhum bi azabin alim yawma yuhma alaiha fi nari jahannam fa tuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum azuqu ma kuntum taknizun Allah ji kamar Allah bar duk lokacin da kanta wannan ayan sai na tuna shi shi a cikin ayoyin da yake yawan hudu ba da shi Allah ya gafarta mishi kaga anan Allah madaukaki sarki amfani kalman bushara amma kuma da magana akan azaba fa bashirhum bi azabin alim Kai musu bishara da wata irin azaba mai raɗi kaga azaba ce amma kuma ka ce a musu ne bishara wanda amma asali galiban ah, shine an aka ce albishirin ka yi za ka yi tsammanin za a faɗa masa abin da zai ne duk karanta maka rai an gane ku amma ƙur'ani ya yi amfani da kalmar bishara da abin da yake zama na azaba malama masu yi gani kan to me ta Allah madaukakin sarki yayi musu haka malama shi cewa shi din ma shi kanshi busharan yana cikin azaba za a cutar da kai za a maka azaba amma kuma sai ka shafe albishiranka ko magani ba mutum ya zai ce maka albishiranka ka ce goro fari ko da ya ce fari fal kamotan ta ta kone yanzu da labarin kone motar da cewa albishirin ka wanne zai fi bata maka rai eh? ai sai ka fi tuna albishirin ka da aka fara ce maka nan ko haka bane to shi kai shi kada ka shirhum din shi ma azaba ne za sa ko azaba ma an ce musu albishirin ku kamar yadda suna cikin wutan ma Allah madaukake sarki za rinka za rinka musu kirari duk da antal azizul karim da ɗanɗana azaba kai babba ne yayi a ta yi babba ne sai kai ka fasa kini ana azaba ana innaka anta lazizul karim an fahimta ku sai suka ce to shi kai shi albikir din wani wani nau'i ne na me na azaba na azaba wale ke lakin al-akthar al-awwal sai abin da yake yawa shine in aka ce albikir to ana magana ne akan abin da yake yake faranta rai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce mu'az la tubashshirhum ay la tukhbirhum karka ba su labari karka sanar da su karka musu bishara wannan naɗin hani ne annabi sallallahu ya hana mu'azu radiyallahu ta'ala anhu cewa karye ma al'umma bishara da wannan bishara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa kuma gashi mu'azu ya bada labari ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi me ya hana shi ba gaba to yanzu za ce mu'az ya saba umarnin manzan Allah kenan ha na'am yanzu mu'az ya saba ma umarnin annabi kenan sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mu eh? a zahiri za ka ce ya saba ma umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam shine abin da ya a zahiri ko amma an ka duka umumin haƙƙin karantar da ilimi ko ba ha yanzu sai ya mutu yana jin tsoron kar ya mutu da wani ilimi da annai ya sanar da shi ya koya kuma ya mutu da shi bai karantar ba ha shi kuma wannan shi maile shi ne babba ko haka bane abinda abinda ake yi shine ne da ake kira alfikun fiqhul shi shine auna abubuwa ake yi kamar da السعري إلا دقائي شقافة تامشي أكثر منظومة القوائد الفقهية أقل تيكشيوا إذا تزاحم عدد من المصالح يقدم الأولى من المصالح خب انا سيتي و... و... آه، وكذا تزاحم على المصاصل يرتكب الأدنى من المصاصل za ka samu maslaha zuwa maslaha guda biyu sun haɗu dole sai an yi ha to ana gabatar da wanda maslahan shi ne girma mai karen maslaha sai ai ne sai aje shi to haka inda ga abubuwa guda biyu duka barna ne amma kuma dole a yi ɗa to sai a yi wanda abin ya fi ƙarami sai a jingina abin da ɓarnan ya fi ne ya fi girma yanzu wannan ka kalle shi a babin maslaha ha maslaha ce koyewa ko da kar a samu wasu su jingina sai a to shige nan ai tunda ba na shirka zan sheke ayana ai ba zan shiga wuta ba ha in aka sanar kaga kadarar maslaha ne ko da an samu ilimi amma kuma zai haifar da wancan mafsada din haka ne ko da kuma koyewan shi ma maslaha ne saboda kar a samu wancan masu yin ittikalin amma kuma mafsada ce mafsada ce ta ɓangaren an ɓoye ilimi sannan masu bin Allah sau da ƙafa masu tsayuwa wajen tauhi da kira zuwa wajen tauhi su kuma an tauye musu ƙarin samun wani abu da zai ƙarfafa musu zuwa wajen kira zuwa gami tauhidi shi ne mu'azu jabal sai wannan muwazana sai ga to abin da yafi sauki na masalih din shine a sanar an fahimta ku shi yasa maluma bayan sun sanar suke biyo baya da abin da za mu biyo baya a kai yanzu a ga malam ya bayani a takaice wannan matsala da muka tattauna shi malam yake wa ma'anar hadith أن الله لا يعذب من لا يشرك به A ce ma'anar shi shine lallai Allah madaukakin sarki baya yin azaba ga wadda bai shirka da shi da komai wa anna maasi takunu maqsuratun bi tahqiq tawhid yake kuma lallai hadisin yana nuna mana cewa dukkan nau'ukan zunubi suna zama abin yashewa abin gafartawa amma ga wanda ya tabbatar da tauhidinsa tauhidin sai zama baya rawa an fahimci magana yanzu wanda tauhidinsa ya zama bai tsayu ba to hatta kananan zunuban da yake da za a ne ba a za a yafe masa ko ba gani ba abin da zai sabato a yafe maka ƙananan zunuban shi da in tauhidi ne ya tsayi hasancin ce wani wa naha ta an ikhbarihim ya an la ya'tamidu ala hadhihi al sai ce annabi Sallatan alaihi ya hana ba mutane labari ko da kar su dogara akan wannan bushara din dole tahqiqi muqtadaha hadi sai zama sun dogara akan bisharar amma ko ba su yi aikin da zai tabbata a bisharar ba da wanda yake ya ci gaba da aikin a shaɗin shi da zinansa da shan giyansa da cacansa da da da da dukkan nau'in ayyukan nau'ukan zunubi yana cewa ya zama da tawirin kenan sai na daga cikin yadda da tawiri shine kasancewa duk abin da kai na laifi Allah zai kai a ina a lahira ko an da kaga alama ta tauhidin shi ma bai ba bai samu ba sai ke cewa li anna tahqiq at-tauhid yastalzimu ijtinab al-ma'asi sai saboda tabbata da tauhidi hakikanin tauhidi in ya tabbata a zuciya yana lazim wa mutum ya nisanci kafin Allah an fahimta ku ko da menene tauhidi shine sanin Allah ko haka in kana da hakikanin sanin Allah to zaka ji kunyan sa'a ma Allah da ka san shi haka li anna al ma'asi sadiratun an hawa da dukkan wani nau'i na sakan Allah yana samuwa ne sanadiyyar mai san zuciya yace wa hada nau'un min shirki kuma san zuciya nau'i ne daga cikin nau'ukan shirka shi yasa Allah madaukaki shi yace afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu shin baka ga wanda kan zuciyarsa shine abin bautansa ba ai fahimci saƙon? bi ma'ana yanzu abin da malai nuna mana ne. Allah madauk annabi sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukakin sarki ba zai azabtar da wanda bai shirka da shi ba wanda ya tabbata da tauhidi to kuma ke yana faɗa maka cewa an ka ce tabbatar da tauhidi ya shafi hadda nisantar mai laifuka yana cikin mai tabbatar da mai wanda Allah ya haramta abu amma son zuciyarsa sai halarta masa mun sha yin bayani akwai bambanci tsakanin mutum ya aikata zunubi da ko mutum ya aikata zunubi yana jin cewa zunubin halal ne kuma biyu ne daban-daban ko wanda zai yi zunubi amma ya san cewa abin da yake ne zunubi ne in za a kame yake zunubi ne ya san cewa in na mutu zan ji jiki ko ba haka ba wannan daban akwai kuma wanda shi yana zunubin ne amma yana jin cewa ba laifi ke yi ba ba laifi nake yi an fahimta ku to shi wanda yake zunubi kuma yake din cewa ba laifi yake ba to shi fa a wannan halin fa kafirci yake kaga shirka ya fada zuwa gani shirka kenan to kuma akwai wani abu shine daga lokacin da mutum ya saba da zunubi to saban shi yana kaiwa zuwa lokacin da kuma zai rinka jin cewa zunubin ba laifi bane shi shine ka duba tafsirin tafsirin faɗin Allah maɗaukacin sarki kan labarana ala kulubihim a kanu ya Allah ce abin da suka kasance suna aikatawa ya yi tsahaka a cikin zukatansu. A ƙarƙashin tafsirin, Ibn kafi da ke kawo wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cikin cewa in mutum ya aikata laifi ya ɗiga wani ɗigo baki a zuciyarsa. In ya tuba sai a share. In ya sake aikata sai a ɗiga. to in ya rinka aikata laifi baya tuba kaga na ta ƙara ne cigawa tana ta tsigawa har a kai lokacin da gaba ɗaya zuciyar ta zama haɗa sai kai munzalin da la ya ariku ma'arufan, wa la yunkiru munkaran sai kai lokacin da zai iya bambanta da kyau da mara kyau saboda zuciyar ta riga ta zama mai haka to a wannan lokacin da ya kai zuciyar ta zama ba baya bambanta mai kyau da mara kyau mafi ba daidai lokacin kuma zai faɗa zuwa ga wancan matsayin yana laifin amma yana jin cewa ba mai bane ba laifi bane kaga yanzu kafa shi ya zame zuwa ga me shirka zuwa ga kafirci an fahimta ku don haka kar mutum ya shirka ke ce a to ai tun da ba na shirka a'a haka shirka abinda zai tabbatar da kayan da tauhidi shine sanci ne wai can so da wasila ce zuwa ga me zuwa ga ita ita shirka an fahimta ku malaka wa munasabatul hadith lil tarjuma yace munasaban hadisin da muqaddimar littafin kitabut tauhid shine hadisi yana nuna fadilatut tauhid wa annahu mani'un min azabillah hadisi yana nuna falalan tauhidi kuma yana nuna cewa lallai tauhidi ana cikin abin da ke hana mutum haɗuwa da azaban Allah Allah madaukakin sarki ka mana shamaki da azaban malam bayan ka wannan ayoyi da waɗannan hadisai yake to karkashin waɗannan ayoyin da waɗannan hadisan akwai wasu fa'idoji masail abubuwan tambaya da kuma amsoshinsu malayar da guda ashirin da hudu har ke fihi masail matsala ta farko al'ula ke al'hikmatu fi khalqil jinni wal a wannan babin mun fahimci hikimar da ta sa Allah ya halicci aljanu da mutane an gane ku malace malam ibnu usaymin ce akhadaha rahimahullahu min qawlihi wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun yace malam ya dauki wannan fa'ida ne daga ayan da ya fara kawa sanin Allah wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun Allah yace ban halitti ba don komai na halitti jinsin aljanu da jinsin mutane ba sai dan su bauta mu قالت فالحكمة هي عبادة الله la an yatamatta'u bil ma'akili wal masharib wal hikimar halitta shine dan su bauta wa Allah ba dan ko su ji daɗi da abinci da abin sha da aure an gane ku wanda zai zo duniya da tunanin kawai ya zo duniya ne ya ci ya sha da jima'i wannan yana da ɗabi'a irin ɗabi'a ta kafarai kuma ɗabi'a irin ta dabbobi da haka Allah ya siffanta kafarai kuma ya ce ya siffanta su da wannan tafiyar su kama da dabbobi wallazi ne kafaru ya tamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru wallahu. Allah ce waɗanda suka kafirta kawai su kawai hole wanda suke a duniya su ci su sha kamar yadda dabba kawai sai dai ya ce sha kwanta kuma Allah ya ce makomansu ita ke wuta Allah ka ce ya shi an gane ku saboda daga cikin fa'ida za mu koya a wannan babin ta farko shi ita ce manufan halitta mu shine bauta ba mu ci mu sha ko mu kwanta ba malaki asaniya matsala ta biyu annal ibadata hiya tauhid mun fahimci cewa ibada ita ce tauhidi duk wata ibadan da babu tauhidi sunanta ba ibada yace li annal khusumata fihi so duk wani rigingimu da ya faru tsakanin annabawa da wanda aka tura annabawa zuwa gare saboda tauhidi ne sai kara karka rage husuman da ya faru tsakanin annabawa da waɗanda annabawan suka je gurin su husuman ya faru ne sanadiyar tauhidi kawai saboda su annabawan damuwar su shine mutanen tsaye da tauhidi su ko mutanen damuwar su ba za su bar karka ba shine husuma shi malam ibnu tamiya ce ai annal ibadata mabniyatun ala tauhid to lallai ibada an gina ta ne akan tauhidi kullu ibadatin la tauhida fiha laysa bi ibada duk wata ibadan da babu tauhidi a ciki to ba ibada ba ce la siyama yace musamman ma anna ba'd salaf فسروا قوله تعالى إلا ليعبدون لإلا ليوحدون لكي مصمم ما وانت فأنتم وانتم آية لما كانت تأتي صوت الزاريات وما خلقت الجن والإنس لإلا ليعبدون إذا ما جبت أكون إلا ليعبدون لإلا ليوحدون سيدا سكأي تاني كأي نبوتا سيدا سكأي تاني نبوتا حصل يوحدونيني kamar yadda can ma asalin ya abuduni ne amma an shafe harfu illa ne ko da kusancin shi mansub da lamu ta'lil da yazo yazo mansubun bi hasbi harfi illa ana ce wa hadha mutabiqun tamaman liman tanbatahu al-muallif yake kuma wannan fassara da magabata suka yi ya dace cikakken dacewa da abin da shi mawallafin littafin ya tuwato na hukunci min annal ibadata hiya tawhid cewa tauhidi ita ce ibada wa kullu ibadatin la tubna ala tauhidi fa hiya batila duk wata ibadar da ba a gina ta akan tauhidi ba to barna ce kawai za a yi me yasa yace qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah madaukakin sarki ya fara cikin hadisul qudsi yace ana abuna shuraka an shirk من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه Allah maɗaukakin sarki ce ana azna shuraka a an shirka dina wadata daga dukkan wani mushrika daga dukkan wani shirka duk wani wanda ya shirka da ni Allah ce na wadata a haɗa ni da wani dina na ci ƙarfin wannan tsora ka ni na ci girma na ci girma shi ne azna ana azna in ba ka gane ba Allah ya ce mana amira amalan duk wanda ya aikata wani aiki ashraka fihi ma iya ghairi sai hada ni da wani a wannan aikin Allah ya ce taraktuhu wa shirkahu ni na bar shi da wanda ya hada ni da shi ni na ci girma ban su sallah ne za ka yi amma sai kai ba dan Allah wato Allah ya haƙura azumi ne za ka yi karatun Qur'ani za ka yi sadaka ne za ka yi ko za ka yi amma sai ka hararo kayi ne saboda ka burge wani ko a yabe ka ko ka ba wani haushi ka ka hada Allah da wani ke ba abu to shi Allah ya fi karfin sai Allah ya ci girma Ka sahabtuhu wa shirkan Allah ya ce ni da fi girma hmm, na bar masa kayan an fahimta ku to kaga akwai matsala ce ma ne ce hana ce faɗin halin Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah cewa li anna al-khusumata fihi ay fi at-tawhid bayna ar-rasul wa quraish duk wata rigima da ya faru tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Quraishawa a cikin tawhidi da yasa yake fa Quraishun ya'budun Allah ko da su Quraishawa ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya same su a Makka suna bautan Allah sun san sun san akwai Allah sun san akwai Allah sun san Allah shine masjidin Ka'aba sun san Allah yana da annaba da manzanni sun san annabinsu da manzan da aka turo shi cikin Laraba shine annabi Ibrahim sun sani ya tsofin suna yin ɗawafi suna aikin haji suna ɗawafi a yi fallun suna addu'o'i dukkan suna addu'o'i su yi ɗawafi su yi aikin haji su yi azumi har azumi suna yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarar da ya tashi ya ga suna azumin abun nan ashurawa goma ga watan al-muharram ya tarar suna yi sana sun san akwai Allah suna ayyuka na ibada suna sadaka suna kyauta a ga su ibn juru'an ba ga hidima da cewa mahajjata da har aka ce ku musulunta suke ganin su suna ganin hidimin da suke mahajjata ya fi musulunci shi ne Allah ya tambaye su a ja'altum siqayatal hajji da imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir Allah ce ka tambaye ku su suna ganin kaman shayar da mahajjata da kula da ɗakin Ka'aba ya fi girma a gurin suwa da mutum ya yi imani da Allah da ran lahira Allah ki kalle duk abin da suke na umma su imani da Allah ba wuta ba su je Allah ki afa abu kana kaga sun suna ayyukan alkhairi amma ina matsalan take bale ke walakin ala ghairi al-ikhlas wal wajh al-shar'i suna ayyukan alkhairi amma ayyukan su ne ba ikhlasi ba dan Allah ba suna shirka kuma wanda suke yin masu suna ba ta fuskan da Allah ya ce a yi ba suna yi ne nuka ga dama shi aikin haji su yi fi tsirara ba ka safa da marwa shi yasa Allah ce inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al-baita wa i'tamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima kada su ba sa yi sun kamfi safa da marwa shi Allah ya ce ya yana cikin bukin rukun na aikin haji in suka fito eh, in suka in suka fito arafa ba sa ba sa ba sa zuwa muzdalifa Allah madaukakin sarki duk ya hana sun ma'afidu min haitu aqaba an-nas wa tafsirullah in suka zo bayan sun fito daga arafa suna wuce menene direct ba sa tsaya a muzalifa. kuma suka je nan kawai kowa waƙe-waƙe ce na alfahari Allah ya ce a'a mana qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka zikrikum aba'akum aw ashadda zikra yanda kuke wato ga na alfahari mukiyan kun nan to ba shi Allah yake so ba zikri za ku yi suka kaga asali suna yi amma ba yadda Allah yake yake yake ayi ba sai Allah ya rinka aikin za musu in sun fito in mutum ya sa harami haramin aikin haji to in wata bukata ta sa sai ya shiga gida to sai ya ta ganga zai ta kofa ba wai kar wani abu ke za shi yayi shafaki tsakanin shi da Allah haka da cewa Allah yana yana yana sama Allah ce walaysa albirru an ta'tu buyuta min zuhuriha walakin albirra an taqa wa atul buyuta min abwabiha wa taqullaha shirka suna yin ayyukan suna yi amma matsalar ne na farko suna shirka a aikin din ko ba suna yi ba ba suna yi ne yadda Allah yake yi ba sai Allah ya kuma manzo kuma sanayyin wannan aka ce suka yi imani manzon ya yake su an fahimta ku to ina ga wanda shi kuma a yau wanda yake ba ma wanda Allah ne ce a yi ba kwata kwata kuma wani ta miki inkari ka ce shi yana kan bata sai sai sai sai da ba haka suna ƙwarai shafa abin da suke Allah ne ce a yi ne ko haka ba ne amma sai suka canza yanayin yin shi kuma wanda yake yanzu a'a wanda ma Allah bai ma san da shi ba nan shi Allah bai san da shi nan Allah bai san da shi a cikin sa ba an fahimta ko amma babu abin da Allah bai sani ba Allah bai saukar da shi a cikin littafin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san da shi ba wani abu kuma a sarihatan Allah ya hana shi kuma shine yake da sunan bautan Allah kuma yake karkace miki batacce ko ba gani ba saka wannan tauhidin tauhidin shine ibada duk ibada da babu tauhidi ba ibada ba shine malaka fahiya kal adami to duk ibada da babu tauhidi kamar ba ai bane babu ne yace me yasa yace li adamil itiyani bit tauhidi ko a قال تعالى الله يتي وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله الله أكبر الله يتي وما منعهم أظن إهناك أن تقبل منهم نفقاتهم كرقبات لارا أكن دكتير ولا سيد دوكيوز الله يتي بأظن إهنا نباط لارا akan hidima da suke da dukiyoyinsu shayar da mahajjata taimaka ma gajiyayyu kula da ɗakin ka'aba duk wannan abu da suke yi Allah ce abu ɗaya ne ya hana irin ka ba su lada shine illa annahum kafaru billahi wa rasulihi sun kafirce ma Allah sun kafirce ma Allah Allah babu tauhidi sai ta Allah ya ce ba zan karfawa ba ku an gane ku da hadisin ibnu jub'an ko eh, daga cikin sahih muslim nana aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu jud'an mutumin kirki ne a jahiliya mai kyauta ne mai sadaka yana hidima da al'umma yana kaza yana kaza shin wannan abubuwan da ya zai amfane shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko to ba amfane shi saboda har ya mutu bai taba sai la ilaha illallah ba ba gani ba to kaga wannan yake nuna maka cewa zaman ka lafiya shine ya zama to tauhidin ka ya rawa shi tawilin kai fara rawa to akwai matsala Allah ka shiryar da mu Malai ce matsala ta uku shine anna man lam ya'ti bihi lam ya'budu cewa duk wanda bai zo da tauhidi ba to ya sani cewa bai bauta wa Allah har ma ka ce ka bauta wa Allah yace wa fihi ma'ana qawli shine ma'anan fadin Allah madaukakin sarki wala antum abiduna ma a'budu ko ba masu bauta ma abin da yake bauta bane ka duba wannan ayar kalle shi critically su kuraita a lokacin in aka tambaye su wa suke bauta za su waye Allah ko haka bane su an an tambaye za su suna bautan Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam wa koshi Allah amma Allah yake ma annabi ya ce musu wala antum aabiduna ma a'budu wanda kuke bauta ba shi kuke bauta ba ka fahimci saƙon bautan Allah suke yi kuma Allah ke ce a yakin haji kuma suna yi Allah ya ce a yi azumi suna yi Allah ya ce a yi saraka suna yi a taimaka a kula da ɗakin ka'aba duka suna yi amma duk da haka kuma haka tambayar sai suna yi ne ma Allah ba tambaye su ma sun fara cewa suna yi ma Allah ne amma duk da haka Allah ya ce ma annabi ya ce musu sallallahu alaihi wasallam cewa ba Allah da nake bauta bane kuke bauta me yasa saboda sun fa shirka kuma sun canza ko ba gani ba ka kalli kuma waɗanda su kuma a yau waɗanda wanda ce ma ba wanda Allah ya ce ai bane ka fata? ko ba gani ba shi yasa nake faɗa ma wani Ake mishi duk abubuwan da kaga sufaye suke yi dinnan. sai rinka bata maka rai da Allahnka daban da nasu Allanmu daban da allan da Tijjani da Inyas suka suke suka tallata wa mulyansu annabinmu daban da nasu annabinmu daban da nasu in kana so ka san wannan ka je ka samu tafsirin Inyas shirya da tafsir haka tabbatar cewa allanmu daban annabinmu daban Allanmu daban annabinmu daban haka misali guda ɗa karanta haɗin Allah maɗaukakin sarki wa inna ka latahdi ila siratin mustaqim siratin lahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh Bashir Ibrahim ya shigo tafsirin wannan ayin a cikin tafsirinsa, sai riyadu tafsiri, yana littafin tafsiri, mujallabi, volum hudu, manya-manya, sai ke cewa sai ke ce zai haɗa wannan ayar da faɗin Allah in haka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya hadi man ya yasha haka ana magana da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a wannan Allah maɗaukakin sarki ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka isa ka shiryar da wanda ka kaga dama ba Allah ne ke shiryar da wanda yake so a wancan kuma sai Allah ya ce lallai kai annabi sallallahu alaihi wasallam kana shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya ahlus sunna wal jama'a da tafsiri kuma tafsirin da ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine annabi sallallahu alaihi wasallam yana shirewa hidayatu irshad amma baya shirewa hidayatu tawfiq Kuma muna so mu gane bari mana misali da abin da zai fi zuwa mana kusa bature yana cewa you can put a horse to a river ko so you cannot put a horse what to the water da zuwa ka ja doki zuwa bakin rafi shine hidayatu irshad shi ne irin wanda mazalla talata ke yi zai ce maka kaza na da kyau kaza ba da kyau kaza Allah yana so kaza Allah ba su gane ne sunan shi shiryarwa amma ka karfa zuciyanka ya karfa ka furta kalmar shahada ka zama musulmi shi kuma hakkin waye shine abin da Allah ya raba shan Allah ya ce ba ka imana ba ka sa mutum ba ka sa zuciyar mutum ya karfa nan kuma Allah ya yake kana yi saboda kana faɗa mutum ya sani ya zama kun wanda zai bada li ya halika man halaka an bayyana wanda zai halaka ya halaka a kan yana da sani shi in ya ce ba haka bane tafsirin yake yace a ai Muhammadu kala biyu ne yace akwai Muhammadu bakwarai ke dan Abdullahi dan Abdul Muttalib wanda bakwarai ke ne mahaifiyar shi Amina wanda ya rayu tare da Quraisha ya tashi a cikinsu, ya yi hijira daga maka zuwa Madina to shine Allah ba baka shiryarwa baka shirye da wanda ya dama kaga mu namu kenan kuma ne namu ba namu kenan yake Muhammadu na biyu kuma shi Muhammadu wanda shi wani haske ne daga Allah Allah ne in form of ɗan Adam shi kuma a bayan ƙasa shi wannan Muhammadu shi kuma yana shiryarwa to kaga wannan ba namu bakin mu namu bakin ne inna ma qul inna ma ana basharun mithlukum shine namu da su na biyu yace shine nasu kaga annabi ba dai bane hakan ta karanta misalai ne abin da zan iya tuna mutanta suratu suratu tahrim kenan ko wa maryam ibnata imran allati shine karshen ayin suran kenan ko dan ya karanta cewa annana maryam Allah ya kara farjinta wa maryam ibnata imran allati ahsanat farjaha fa ونفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين shi ya tabbatar cewa ayan da ya tabbatar na na maryam Allah maɗaukakin sarki ya kare ta bata taɓa faruwa da kowane namiji ba Allah ne hura ruhinsa gare ta ta haifi annabi Isa da maryam da ya kawo ayan sai ke cewa akwai abin da mutane ba sani ya mutane ba sani ne ke ai asalin hakikanin mahaifin annabi Isa shi da annabi Muhammad ce wa isa wa anna anna abahu haqiqatan huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace haqiqanin baban annabi isa shi annabi Muhammad yace yace sun annabi sallallahu alaihi aure da da Maryam a aljanna kaga za a tambaye shi to an riga an yi kafin aje aljanna ko bai bari kai tambaya ba iyadan billahi iyadan yasa kwanaki da na rubuta a tasbih na tsara ba wanda ya rage na na rubuta wannan rubutun na ce wanda ya fasara ce ke cewa al'adarmu ana aihuwa kafin aure amma wannan aihuwan an yi adamu ana aihuwa bayan aure yace amma wannan aihuwan na annabi ta an yi ne kafin aure bana ku annabinku annabinsu ya aiwa kafin aure kuma ɗan annabin shi ne annabi isa amma mu dai annabin mu ba shi bane mu annabin mu ya shi ɗan annabi isa ko bai da mata maryama ko ba ga bane kuma annabi isan da yake gawa namu bane namu annabi isan bai da uba inna masalin isa inda Allah ka masali adam shefa da wani wani yake wani shashasha a Kano a Kaduna ka yake ce shi yana majalisi annabi yana zuwa ya zauna a majalisun shi a kan kujera wani yana faɗa yanke kai shiru mana ba annabin su wanda in yi suke magana shi yake magana ba namu ba namu dai Allah ya ce mana innaka mayyitun wa innahum mayyitun amma naku shine yake yake su smuggling har yanzu yana zuwa har Kaduna da <laughs> zai zauna a majalisin a majalisin ke saurari karatu haka a a wane ne annabi annabi ba dai bane da su bai shi irin na inyasu haka ma Allah mu ba dai bane da kan ta jawahirul ma'ani kan kanta ya farida da durratul kharida duka za ga ba dai bane su Allah su yana iya shiga jikin mutum shi ma ya zama Allah kowa ma ya zama Allah kamar da Sheikh Ahmadu Tijjani ke cewa kalman shahada hawa uku ne ko hawa hudu akwai wanda ba ban shiga shine zaka je na la ilaha illallah sai sai kai nisa da Allah sosai ke, kana nisa kai nisa da yawa in ka dan matsa shi zaka ringa kalman shahadan ka shine la ilaha illa huwa to ka fara matsowa Kusancinku da Allah ya fara kusa in ka zo ga ka gashi in ka kuma ce la ilaha illa anta ga ka gashi kenan yace to daga nan kuma sai a samu hululi sai a samu hululi sai ku sai ku haɗe sai mutum koma la ilaha illa ana to ba wai shi bane a'a Allah ne a jikin shi ke cewa la ilaha illa ana to kan kaji mutum yana cewa la ilaha illa ana wai ba yana nufin shi Allah bane a'a Allah ne yanzu a jikin shi Allah ke cewa la ilaha illa ana ba kuma Allah mu baya wannan ko Allah kana wannan Allah mu baya wannan to kaga irin wannan in ka kalli munin shi da munin abin da su Quraisha suka yi har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake ga wannan ya fi shi muni wannan ya fi shi muni amma ko mutum har ila sai ya dauka wai in ka ce katacce ni. kuma irin wannan munin sai da rikon da ke sai ce wai musulmai sun kisa haɗa kai ya zai haɗa kai da irin wannan dan iska sura Allah wanda ya rena Allah ya rena manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuma wani irin haɗa kai za a yi to haɗa kai yaya mun yi ba Allah ka shirya da mu Allah ka shirya da mu kaga kaga wancan abin da suke Allah suke bauta da ibadan da Allah ne shar'anta amma ba yadda Allah yake ayi ba sai Allah yake a ce musu wala antum aabiduna ma a'budu abin da nake bauta da abin da kuke bauta ba ɗaya ba ne wannan su kuma fa abin da suke ba Allah wani ya shara'anta wani ma abin Allah ya hana ake su suka fi kancanta da ake musu wala antum abiduna duna, a abu an gane ku shi sa babu babu wani sufin da yake son a karata kitabu tauhid ko haka wannan Allah ka shirya da mu shi shine malam ibnu usaymin yake cewa lakum abidina ibadati لأن عبادتكم مبنية على الشرك فليست بعبادة لله تعالى ita ma'ana kun ba kuna bauta ba ne irin bauta na wanda kuke bauta ba shi kuke bauta wa sa saboda ku ibadan ku an gina shi ne a kan shirka inda an gina a kan shirka su ba ka ba bautan Allah ba ne ba bautan Allah ba ne sai Allah ya kore cewa ba shi ake bauta ba shi ake bauta wannan shine matsala ta uku wannan insha Allah ta'ala akan shi za mu tsaya zama ta gaba sai mu tashi a matsala ta hudu abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya mu lada akai kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya sai mana wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam